الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى ثبت يا الله الصلاة يتيتي بعمك لثبت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوغي أدقباني تيان tabiya kirkiyo ko daga littafin a tarbiya alaman hajji ali sunnati wal jama'a jam'u wa tartib ahmad Fari. tabi'a daru salafiya lin nashr wa tawzi'a a iskandariya yinan na tafi mutuwan ciyar juma'a ula 1435 kalenda nigeria na diri tafi lóṣù àyèyè yán november 20 eh, april kó 2014 kẹlẹ́ndà nílàdíyà kí manya ẹ̀ ga ya hùsùn husnul kuluk bo alhassan ga husnul kulki baful waji wa baful nada wa kaful adha ana ya tabiya kirkina ngayi wa latif kolo wọ́n mọ̀ tí ó sọ́rẹ́ à wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ gùnjí kọ́lá abu osman abu osman ga arzido anilahi ta'ala ga huwa bí ma na hussul kulik ga arzido anilahi ta'ala yadda ya dojú bí tó ci wa a tussari sahanu bin abdullahi a tussari ga ene nan ga ene Aga agajiwe na bawaya nan ko aga agajiwe na yi wani gbana wala a kurojin watar kulmukafa na jiyan ga agajiwe na wala wani oluwa warrahma zoli wa mawaje ya gube to sai yawa waya zane ga gajiwa zalunci na wal istighfarula wa mabaga faroyi wa shafaqatu alayhi wa mujatu sayyi gane ya gusul khulq na gane wannan wa qila lan wa ci magane husnul khulq na gane husnul khulq badlul jamil wa kaful qabih wo je kirito lo bazaji wa mo ga gaje de jama tariya mata jin sallama lo fiska ko da yin leyen numa ga ji to koma ga jani ma ga jani ma ko ga lazari tó mọ ga sí ilé tí ó yẹ mọ ga sí ìgbàdàjì yẹ mọ níwọ̀n yẹn lè pa tó wá bí ọ wọn àgẹ̀dẹ̀ níyàn tó tòlùkúlù tó wàkìlà àgbọ̀ndọ̀tì mẹ̀gẹ̀yẹ lè tòlùkúlù tó nígbà àtàkàlì àyè rọ̀záìl wàtàkàlì bíl fọ̀dọ̀ìl àtàkàlì àyè rọ̀záìl wọ̀lọ́gán bèèyẹ sápásápá yìí والتعلي بالفضائل ومولغو سن تبيع ومولغو سن يفعل لاجي وجتبت ويتواليا ويجي سلم ويجي علاقة علاقة وانجي بفانجي ويجي عكوري ويجي يبو ويجي نباتا كيو يتوكيري كيجي eti yele yegbanya alisa ezu layinu ezu tu gbadajuwe ezu tu tambo ko yanzu fuji fuji wani ke wani rabe na naji wakila allah ce maga yanayi kusur da kulik na wakala ya hayar da mu'azu ya hayar mu'azu da yanayi kusur da kulik na ngayi fi si'ati lafilaki kunuzin arzaki kun ga yadda ga da tabiya wani wani

sarkin da zai ji wanda ke wani lagwa sun wa lai wanda yawa ga wula muhimmanci yawe ya tiye ne ya ganyen da kulu kana ko ji gane ko kacin kai daga da tabiya wani ke jiye jirgin yau ne ya jirgin na susu kura da tasiri ne zama ce da tabiya wani kai zama ce da tabiya da je ku ce da tubu ne na zuwa ne ga tubu na su a jima wajen amfani ne ko amma wa ne ga aqidin ahlus sunnati wal jama'a jin tabiya wa an da muhimmancin farawi zama lafi litafin wa da yake ka da ta a sabu ladisi ya abu usman asabuni wani riga fitiyo nan ga al-aqidatu wasitiyya gani ba libarin gura. ya ibn baffa da ta da shi a sai ji bayani haka kan akida ila bezu karshe littafi a cikin a ga tabiya wani rabi sai da sosai ba wani sai guri sai tsara da sai tamboma sai ja alalli ko sai da ja ai ga wuce jiwa ai ga kilo وقال الجنيد جنيد بن أربع ترفع الأب إلى أعلى درجاته ويقول دنا والله جلد ko ko wa in qalla amaluhu wa ilmuhu to buje tun kirki dokwa to mu da ilimi dokwa ya mafari al ilmu a kurji ya bati at tawadu gada ya tati as sakha'u idu tutariya ya ni ci mai kirki wa wa kamalul imani ga ilimi imani وقال الفضيل فضيل قال la an yashabani fajirun hasan khuluq ahabu la min an yashabani abidun sayyul khuluq da ga zada na fajiri amma wani tabiya wangi kun ba mi ga ga ga zada na waje ba da ma tabiyi ne wa qala yusuf ibn asbati yusuf ibn asbati ga alamatu husnul khulqi ashru khisal alama ya tabiya kirki guwo ya fari killatul khilafi can da buluke ya yi ba ci husnul insaf sai ji adalci takaniya a yi tare kawai maki rewe ya yi ta ci wa tarku salabil asarati ai buza shi wa za uluwa wato bi aibu sai bago ga sai guwa aibu buza ya zama ya yi niki tasiri ma ya budu mina sai a ci ene e ga lawo yi de jori kaga wanda titi obvious dia je fasara wangi juwa da zane da kirkina ya gutu ci iltimasu ma'azira sai wa uzuri ya za mu ji ka kuma mi kawo nuna mu je wa alibi mu je wa fefi da caju mu ji wujen makanta kanga mu je wuda darafi mu ji wujen kaza yana ga wata dike eh sai ki ne wa ki timalil adha wa mola kuro jaraji wa gunan wa ruju'u bin malamati ala nafsi idza hukumi kumini hubo watafaru bi marifatu yu bi nafsi duna gairi ya zamu luke bugen fucin haibu tita a cikin yunan gajin haibu zan doci ma ya mutu an ci talakat lwaji li sagir wal kabir sai la fiska lo ya da daka yau mu la fiska lo ya nusa ya kuwaci mai lukful kalami liman na hu wa liman fawqahu sai ga gabi bire ne ta dace ne ya to daga da zungo ko to daga ga wani lakin ya guwan nan ga yana husnul khuluq nan ji yusuf bin asbati page 144 wani ta tafiye a tarbiya alamun hajji ali sunnati wal jama'a ya amur farido la jinsi da ya tiye falalayen tabiya wanjo mini ruwa na alimama abuda da to alimama abuda da to alimama tirmizi to imamu ahmad to al-bukhari al-adab al-mufrad to ibn hibban agwabi ta ji annabi a sallam ga askalu shay'in fil mizani al alkulkul hasan ina nufi ga tuwan za fa ne na tabiya wani annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya bar wai ma Muhammad ibn Ibanu al-Albani maga sai yuyu annabi ga akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa zane imanu gumi ga min ya mu'mini jonga zane ga da tabiya wangi gana annabi za a sallam ce ga inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah ba ne mu je boye ya ga mini yabo mutu ba mi ga fa alkiyami na majalis ahsanukum akhlaqa majalis ne zan ga da tabiya wa wani gana wa yana abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah zan min na gogo wuce ma iya da ni ga fa alkiyami na aswa'akum akhlaqa na da ni gaje tabiya bi da ganan asarsaruna da ji ladan da wani sanan almutafayyiquna almutashaddiquna da ji a sai sagan sai lululu ke ga a'a da bai yi rubutu ji ani za su da ga inna rajula la yudriku bi husni khuluqi darajati qa'im al-layli sa'im an-nahari idza eh, bashi wa bi daraja ya eh, goyen tabiya kirkinu jeno wa bi daraja ya zane dikiya mu laili mu fiya bi gidina a sha kemina zunfe yana fila da tafiya, mu laili shi dai muhimmanci na tana ta tabiya kirkin wuje muhimmancin annabi za a sallame ke gabe bari bari ma musabbara ne ala soto dalbari magafa yi yau sai jami'u sagiro annabi ga inna allaha ta'ala jamilu ibu jamala hakika to yake samu mai na sanan wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha to mai wa tabiya wangiji to yake mai na tabiya ta bashi ko annabi za su dan ya gabe wa innal muslima al-musaddada إن المسلم المصدر لا يدرك درجة الصوام والقوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته عتيك مسلمين تقوي قرونا وعلى درجة لأن يتعظم القيام الليل نيبوت بها كركه riwayar ma ahmad ya zama na akwai yayin al'albani a na biki ga inna nasa lam yutu shay'an khairan min khulqin hasan hakika za wangiji Allah ya yayin yando kina jaku tabiya wangina A annabi ga inna ma buistu li utammi masalih al akhlaqi hakika tututu ebo min lan yugun lan tabiya kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya khiyarukum ahasinukum akhlaqa zane ji alkhair da min yabo daga zane ga da tabiya wa anji gana almuwaffiuna aknafa wa shirarukum zai madi shi daga take mun asalsaruna almutafayyiquna almutashallikuna alim ya khairu ma wutiya nasu yana da alkhairi ga ati la za anji nan kulukun hasan ga tabiya wa anji alimamul hakim ga gubu annabi ke ga mun lai sashi a tsari fil mizan min al khulq al hasan eh dan bu na lubi mizanu a ku tabiya wangina page 146 ya litafiya a talbiya na manhaji ahli sunnati wal jamaa ko kula misali da yin tabiya wangina a salafu salihu نشتم salman سلمان الفارسي فقال له zan go ci salman fari fito ko salman fari fito ya guga in khaffat mawazini fa ana sharrun mata taqulu kaga tuwa mi shefu alkiyamiya mi ji she daga kimno jimi to kona wa in sakulat mawazini tuwa maga shefu alkiyami wallan ya duru ni mata Kulu. sai na wagana wa alamu samiya daga wajen fahimta ganin cewa wajen fahimta ko kọ̀ọ̀kan ní jí wọn kọ̀ọ̀kan náà kì wọ́n bá wọn fọ́ àlùkè yá ṣé kí n bọ̀ àwa nà mo sọ kí ẹ jíṣẹ́ rẹ̀ lọ́pọ̀ kó nà ní jí wọn. bí màá náà ń gáyà tí mo tó ń da ẹ bú yẹ gan wọn da a ya wato wace tamar rajulu na rabia abin kaisan fakala na zanen jiki rabia toko wace gan ya haza sani allahu kalamaka ya wazane na ta kwanna wajimi na sokowo wa inna duniyar jannatin aqaba kani aljanna na bandaran ikiyan yanzu eh egbe ba ndo ci dabo ko mana ke bandaran ndo ci na dabo in ka sa tu galan ya duru ni ma ta kulu kun ga da bandara wace gwaga wanda ya zo wuce shi wuce da aljanna to kuna waji mi na wala kun doro to miya wa illa ma ta fa ana sharu mi ma ta kun ga wanda man da gwaga wuce shari bin kibna waje to kuna wa qalat lahu imra'atu zan ga rabi ibn khaisam ga ya murai ya wa zane jiye wai ga jaleno waji ba su ko ba fakalin gan ma a rafa ne ga ruki zando rukpe ruki na zando kpemiye nga jiya na nga liobana وقال علي رجل من قريش لأمر بن أمر بن عبد العزيز القول فأترك عمر زمانا طويلا ثم قال كان gaggan ya ce yawon bari na abdulaziz ne bari na abdulaziz tula lokaci na lokacin wuce gan aratu an yi tafi da ni shaitana bi aizir sultan aratu an yi tafi da ni shaitana bi aizir sultan wa ga shaitan wula wufu shara ebon mulki bone da je wuyi nan gobe waga waga ga su ko da ne ji mulki ne ji mutunci gobe ga tuci ba wanjo kan waye nun goyi fa be no ga wa fa baki wo kaga mulki da duniya. fa ana min kal yawma ma tanalu min ni gadan yinan nan mi da goyi na wadi da ne suna shatama rajulun al ahnafa ibn kays fa sakata zan da yi ala nafnu kai su kuwa a nafnu kai su susu wa ala rajulu fasakata anhu kama shi ta ko yaji a nafnu kai su su wa ala fasakata anhu zan ta ko yaji a nafnu kai su su fa qala rajul da bani na gan wala fa ma mana ma yamnahu min an yarda alayya illa hawani inda ɗayan da ɗayan kan yoshi ya je na wajin ta ko gana ya sai bane je wa mi ne za ban ga nan galo ci giya hmm eh ngala ko ga kan suna ji to ko ne ga eh, eh ju we ji za to ko we ji za to ko ga za ka za daga nan mai ji to ko ne mai ya hau ne ẹgbọ́n ni wọ́n lè wọ́n wà ní gálọ́tù ti súnsún wọ́n ṣẹ̀tẹ́ mọ̀ ọrọ̀ ojú ní wọ́n jẹ́ àlẹ́ tó àti abẹ̀lẹ́gà a ayẹ̀wò lánàá ti bẹ́ yà láà náà fún mi kéé ti tókó lé ayé harin fún ẹjú ayé tó harin fi fọ́ ayé tọ́kálẹ̀ àhànáfò àhànáfò ti gan ya ha za ya wa zanana in ka na bakiya fi na fi ka she'un fa ha ti yi wa ga cike da mai wa na da la ya suna ka ba da sufaye na fatal kama ta karau galubawa wani wuci ko? galubawa wani wuci na da kwa babu na wajen wajen duk wanda mai kacin ajiye wani yana wannan banare na hankali a wancan ne manna wasu sun wajen akwai ya gwamnati ne ya jiki na ya yi laji ina ebe wa wangoci ta kone jiman goci na wani hankali a man na fiye jin hakuru amma wani hankali a zan mutum ne fi ba wuce wace lokowa gwamnati na jin hakuru ne cewa lawan ya kuma dana fakala rajulun ne malik ibn dinari zan ci ga malik ibn dinari gaba na gani a naka zakarta ni bi suyin ni wa labari ga wani gari da yanzu cikin bo kalin ga an takramu alayya min nafsi inni idza fa'ata zalika alayka laka hasanati ni ga jin haka a ladan me na tare a wani kina shi ne wala da fadi kenan lalla to yawo قال رجل لبعض الحكماء فبعدين تعذب بيجي بيجي ما نقول والله لا صبنك صبا يدخل معك في قبرك والله ما جو تكون تكون تقعد تعذب قبرنا فقال لما عسى يدخل لا مري وسوكا تكون جهلا تكون قبر وجه جهلا وجميع so ega tarbiya bayan nan ega mafari na ya kayin gana ladadiji etiye zuji bolo-bolo lo bayan manci ugo ce shiga wa kada rabbuka la tabudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna inda al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شو شو جفرق عندي تواجبوا تعبقى سينا تنبوجي wabil walidaini sana omoji golo golo lo bay man tiji imma yablughanna inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma da zabuba ze zabuba ba ko ze ni min ya buga ba ku ko da bo bo fala ta kullu ma ukin ge la suma ne ja ban zama wala tanharuhuma o ma na ubama, ma ko kullu ma qawlan kalima gaggaya ya gaya cewa wa fillahu ma jana hazulli min rahma wa gaji wa wa fatati kiyaye gu wa kun rabbi rahamu ma kama rabba yani sagira daga sai ce goye man timi mina goye mutun daga yi zakan gina agwa fatati ta abon noji sai lokuraya عن عبد الله بن مسعود رضي الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل أبلا بن مسعود يقول يا نبي قال تكيش سكوي واغن قال نبي يا صلاة على وقتها إذ لا صلوا جون لوك تشوبوا قال ثم أي وسنن ننكيبو qala birrul walidaini annabi ga wani bulu bulu ya manji qala kuma ayun ga sannan kibe qala annabi ga jihadu fi sabilillah ya zuji jihadu da ko sai to hadith na al-imam bukhari ga lokacin mawati ta salati ko na sahih bukhari wa ne ga albirru sun sunna yana ko kala da alkhairi bayani wannan e ya zuga jakiya yaman tujima min ya kone zagaji bolo bolo yaman cina ezufi wudu ki ubi yaman tuji ya baba we shiwa ya nawe aka kata baba ta tazu aka ta nawa tazu ko waje dukiya nawa malalo maka wagaji wula da maka kun ji haka ta ne bata da mini ya kibo bolo-bolo to ki wa sa'ibu ma fi duniya marufa jin bolo-bolo ya tun daga ijoji mu'amala wajibi ayi kai zagaje na ko ya zaje baba na kukin waje buta ko ya gidi ko kabari ko ya tsa ko nuwa ko nan ko nan wa ga yi eji ya kasa wa damini mini za nu sai wa ne tsoci ci bolo bolo na waje man manci wa ne dole annabi isa alayhi salam ga mini wasiya na tsoci juna wa barran bi walidati mini mun na tsoci juna ga waje bolo bolo ya yamanci yawon anabi nuhu anabi ya tsaye ciyo ga rabbi gifirli wali walidayya wali man da bai ti muminan ta ki fa da mi da yamanci ku guba bayan mi da zai gaga da yamin bo mini ya mumini jona zuwa ba duwa yau yamanci uji nabi ibrahim ga ya bati lata ya baba mi ga jibu ta shi tamare ya baba mi kazira baba mi zuwa wa ba wuyo babu mini bolo-bolo ne za a ji yammanci nan fi nwa yammanci wucici umofili ya bai daraje umofili ya bai kime an shabu ibn urwa ana biya ya gairi an na ba wurera abu tsara rajulani faƙala li a hadihim abu rara li zagu ba hango ce wuce ga zai mini abu gan ma zaninka ki zane ne ya wayo dai faƙala ga abi baba nga da noni faƙala la tusanni bismi ga fe yi da sun nuyi ma wala tamshi amamahu wa ma da zan dai buru ma wala tajlis qablahu wa ma fe duka ma ba wa fe dunama ba ta nan da mini kibo eh bolo bolo baba mi nani amma za mu ci dana za mu ci dambo e bonin wai le gan sina ne baba mu ji nan ji sina mu ci kwana wa ga gaza wasu ji babban amin da dace da ba zan ci kai wa ne ganna ji jiya a ne ga mani da ila gairi bi zan do ne ga min da je da ba zan ne babban wani umma da go zan ji babban wani da na ci mana bu ko na kafin ci jin Allah kiyaye mini bolo bolo ne ga jin yammanci na fiye yammanci wa jin addini ya sai cika lalo musulunci ana fiye ya ji sunna kala da fahimtar sunna imam muslim to imam awali gobe daga hadisi ya abi kafir sahabi gam sani to ba wa ya kulu ga abu da gan ma sani abi ahadu yahudiyin wala nasrani illa habani abu da ga ka yahudi ba nasara ga wasu ne wa da wa wuni inna ummi kun turidu ha alal islami hakika nawi wai wagan fi wagan nan lo musulunci fata ba nan ke lana ba wala musulunci ga wala musulunci fa qultu laha mutagan nan gan muci gaga yau kilo musulunci fa abat muci annabo fa taitun nabiya wace da ba a nisa a sunan to muci annabo udullaha laha annabi ya go ba duwa ya nan lulo musulunci fa da'a annabi ta addu'a ba ya sakul gwan na abu lulo musulunci fa taitu ha ci ya ga bada ban nawi wa kada jafat alaiha albaba nau mai ko kanga fa qalat nau shega ya ba urera ya wa abu inni aslamtu ni ya alu musulunci na abu da alu musulunci an dauna fa akbartu nabi an wancan annabi a labari fa kultu wuce gan udullah li wa li ummi anabi ba duwa ni ba duwa ya tonne ni fa qala annabi ya allahumma abduka abu raira allahumma abduka abu raira wa ummu allahumma abduka abu raira wa ummuhu ahibbahuma ila an-nasi sai ya ci abu raira ne wuce wani tonnu sai ya ci lugwa zan de boyaya yaya wane da kan ga kaya wuri wani saragali a gurin ko a cikin suna ajan fewa ko ta bago wane ga mini ya zuji bolo bolo ya yi manci ugo nula ilimin addini wa ka gane mu ya jin addini ya musulunci mu ba duya mu ba alkhairu ya mu ba ba wuya mu ga latunan ga mu ga doro ya mutunci mu mini bolo-bolo ne za ji yamanci biya na ba ga faru yamanci yanzu fi ba ga faru yamanci yana mayamanci gajin aliko ne su na waji ka na jaji na aga e, aga ya zaun ji kyau yanzu lan lutu wasiya wuce muhammad ibn sirin gan adam ba abi uraira wuce allah ga allah abu da ga Allah fa da ni to ne ni wani man taghfara lahuma to sai baga baga fara ya zagu babanin sai ci fadi kala muhammad muhammad ibn sirin jigan fa nanu da taghfir lahuma hata na da kula fi da wata biyu ran wata daga babu ya da sai baga fara ya buru da ben nui e ba duwa na buru da baga so ko fa be zani ga baga fara ya wune ne ba duwa wata lutan wutan mu yau ji gane abun da mu mini a ti yẹ jẹun tó bá àdúrú yẹ mọ́tú ẹ̀hẹ́n àgbẹ̀kọ̀ẹ́ ràgbá nínú ẹ̀bàdúrà yẹ mọ́tú in ba duwa ta tun ba duwa yammanci mace ba to a duwa ya zane ga ba duwa ya ya yammanci ga nauyi na ko ini bolo bolo ne za ta yi yammanci beno zane shiga da alaka wa an gibe mutunci da yammanci yawon yi na sai gunyi da yi hadith ne ibn umar gan wani alif za su nan gan inna min abaril birri suna ta'ala wudi abi ba da an yi wani gani ya bolo bolo yanzu su guni gangan bai zai yi gadi alaka wani da yammanci yawai bayan yammanci wa gajin hajji nan amma ya yaba ba wadana wayan wuce ya bane baba yi da bane wayan sauni ya bane baba wani da bane wayan ju ziyara ya bane baba wani da bane baba wani ya ji hajji lizakman yin zugun wa bai kuwa wannan duniya Kawo zai da jiwu cibe zan zama gan biyan gaza ka zai ka zan lugu alaka ne da babawa babba ina ngwani fenci ba ne eh lu nyanya ni ga kito be mi o mamiya no da rashin tarbiya ina na ko mini bolo bolo ne za ji man cibe na agaji ba to wala ba to woya ko amma gaji su suku wala na uncin shi an ibn abbas qala ga illa yi mace ya ni za a sallamin nan ga nan ya ji hajjilin nan malalu haja ba mu ji hajiyu a nan daga nan lauka na la'um ya daidun fakadatu anha allah nizu ana falta hujja an ha? ba ta gata cin nan wo mutar ba ta wancin wo a ga ba ta wancin hacin aka ba gan a gan wacan wato ya gbogbo da ji a nan wo lọ́dẹ̀ jẹ́ ìgbóró ladadi ya zugui ɗayin guje muhimmanci tsaron su ya shiga ya ayyuan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ya yi ga hanyar yasu ne sai ce ne jani sai daga rayu ne wani kuma jani ta yi ilu tun daga rayu ne wancan ya ne ya dama ko daga tashi da ba nan wancan ba ji ji dai wancan ya ji ji dani yasu ne sai ci mai bayan yasu ne ce ta ci mai bayan gangani da yana ya mai ta dangi shi ya ta dangi ya ga ba dangi ma عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى إن إن الله خلق الخلق حقيقة الله وعلي تأجي حتى إذا فرغ منهم الله جعلي تظن قامت الرحيم إي إيوان نكيكو فقالت وجه هذا مقام الأيض بك من القطيعة نجاي متصيدا نجاي باطل بيبي باي قال نعم amma tardina an asila man wasu laki wa afta man kata aki amma tardina an asila man wasu laki wa man aki wa ga yadda ji zane ga guyina mila zamanci mila alaka wangin di mila mila jin ba ba ni ba da ya qalat laka mutu an anas bin radiyallahu anhu sai anas bin malik wala bil marfu'an ga man ga ne daga man ahaba ya sata lauki rizki da na gaiwa ga sai cuji ba guya mu da zuki wona wayin sa lahu fi asarihi ce ci ma muji rayuwa kwalu ya wuna fali yasin rahimahu gadin zuwi al-imam kallaga galu bi al-adab al-mufrad bu to al-imam muslim kitabul birr wa sunan muslim wale ga ne kwabe yi guina sai da boyayya ko cewa ganze shi je dangin na biyo yanin ebo kibo ebo dangina ke je gangani biyo yi nan ba na yi da dukiya mini dangi ce wani sai ci hadi ba kwa sai ji alkhairiya sai ji zai taimako sai da bukata sai ba bukata wale a gani ma ba yagba yi rewa ji yagba fobiyo ya sai je to sai ya zane idan ji wani wawan invite zane maji dan ji wani na mawan invite inga wani yawa ga zane idan ji wani wani jiyo wadda ya mu bezo ya wanda da mini ya ko wa maso daɗo ya aje dukiya aje dukiya wa mawaje boyo ya wa mawaje na fiye tiyan lamar ya shi kawo magayi to invitation ji me ya be zai biya waji me zai biya lima maji me zai biya kan zajo dan biya wuce gungoyi na wakan e yi nan ebo na kawai sadaka waji wace ajiya da mai dangi yawa nan waje ladai mai guyi wa make da ladai mai sadaka a sun ya fiye da ta make yi biyu ebo na ruwa alimamu da sai biyu zuwa alimamu a tirmizi sai za a sallam za a sadaka to alal miskini sadaka wa ji sadaka ya miskini wa ji ladin zane ji sadaka nan wa ala bi ra'imi sintani sadaqatu wa sila wa mu ji sadaka ya zane dangi yawa na wa ji kiyo wa ji ya guba wa ji ya sadaka wa ma ji ladayin ayyuku amma ne dokunan bai ne yi jigiya ndoci ji wajibi ndoci mai wajibi ko

wazo ko mutum da yi duk da gajin ga sun ga yanke ne kwawo wazo ji anin wazo a daga nigeria yin ladabi jobe adabu diyafa ladabi shi ya ẹrù dídíọ̀ ẹrù ana bi shirai alka'adi an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala ke da annabi ne gwaga ya so ya ci bayan sha tabbata ne ga man yi min billahi wal yawmil akhir sana ga ima ji ba so ya ci ba fa'al kiyami na fal yuqdim dai fa hunga waya ga wuce wa man ka jazatu yawm wa Laila ko da be shuyi wa salasa ta yani e ga gaci mai fumuta fama ba da zalika fawa sadaka yana ga kwafa wuta na gane sadaka wala ilu lau an ya su inda ta yi harijan ko o magalu zamu galu ya ga wa labar zama cari wujin wala mu ko ji gani ku alimawul bukari galu ya ala dabu rufatu alimam muslim آداب jiwar ladabi yake makwabci bo an abi shuraihin al-khuzai an abi shuraihin a khuzai an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil ila jari kana gaji man da tace fari ya bin waje bolu bolu da bayan makwabci wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu kana gaji man da tace fari ya bin gaji waye ga wuci wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut kana gaji man da tace fari ya bin gaji ga alkhair kuma mususun wa ne ganna da muhimmanci ya zo ji bolo-bolo da bai makwabci uku bolo-bolo ji ya makwabci ba wannan zaɓo biyan da nema ko fara yau ji mu'amala wani doyi gajin guma sai yin wuce sai ya gaga wani doyi wadda yin gicewa yogi kaguwa ma da sauni ya zaga ajin ajali yau waga da lo tafiya shi ni man do tiga da da yau suku wa lo barika shi ya da maga ajin ajali yau wa tu janaiza da bu hata to karanci ko woga da yanzu ya tu babu na tayi na da kiyo e no su kuma ji yo wa da kewa ma ko fe guta kara fito fe da cin aibu ye ni ule wo ne ne pata ji an ne pata ji dedia ya bago su ji bolo bolo lo bai makwabci bolo bolo ya bai makwabci ba abun nan ma to ga da makwabci kan wayi yahudi kan wayi nasara kan wayi mushriki kan wayi shin ga jahilin don ga makwabci wa su a kinya fali sun ila jari su ji bolo bolo ya makwabci su kuma ji wa ci ba abun nan alhassan ga laisa husnul jiwar kaful adha mun ji woyi makwabci wangin gayi wai juwaya walakin su jiwar ikimalin aza amma ne laugaza ne ya mai makwabci wa gine kafin na aga jiwu ko a cikin dutse na wala kuri jiwu ladabi ya mutu ci a da buta ladabi ilimi ladabi shi ya ilimi wa ungwayin ya ji makanta na wade ni ya kirke bayan ilimi wa na Allah annabi za a san ga man talaba ilman mimma yasara bi wajhi Allah la tubu illa li yusiba bihi arda dunya lan yajid urfa janna yawm al qiyamah ngaza ni gada wa ilimi e boyan kunji wato ya cibuwa e bojan wuje e mawai jana ga na wa kan ali janna e bogan waji wa goye ji makanta ne wa ilimi na ga ilimi al qur'ani da ilimi sunna da fahimta salafu salihu jona ngada wa ilmul kalam ma ngada wa ilimi filosofi ma gani da ilimi na shi egu eh, ga alkhairu na ma ungoyin ya ji makanta na wata manta caji katun bai na unga ji katun bai manya sai da na gaji addini umma da ilimi umma da tabiya wa hanginan Ebe ne ma ga inna hadha ilma dinun fanzuru amman takuzuna dinakum addini na a ilimi na addini ro ya e cile zai a addini e biyan kuma ya ji makanta be nan ga ci fe ci man ci ne be eye daraje be ye ci wena da wannan na le ji makanta de fahimta ma da amfani ilimi man nan ga mala rabi'a ne ji makanta al-imam shafi nan ga mashtaratu an ashraba al-ma'a wa shafi yanzu ilayya haibatan lahu gan waya fintono wai boro imam shafi bai bani wani fe wadu imam shafi ga ci mu nan sababi na gaza kan katun jina ya e ji makarantun biya gangani biyu ebo na wa de katun so ga devotion la katun yana kan kama bayani ebo ga ci tv da abu da cin bolu da abu nan da ce bolu abu nan da yi lokaci abu nan da sagan abu nan sai ta can ba abu nan ya e ji makaranta kirki ne ba ta fe jike wa fe ji lokaci ji ya e ji makaranta shiga ji masu ya ji makaranta masu gumi na da dubo ga ga bere latu hatu ba wani a fe da ji zandoci damuwa ma ita na ga mana wuje kangi kaga bukata ya ga dabwa da susu ko ɗaji makanda ga ga daba mun bongu da rani da tabiya wangi ko mulagu suna da bikirki wuyi za tas ko wulutiye wule ilu ta tutazu ẹ̀tàn lè ìrádẹ́ ìbìnà fún látìlárú dán wọ́n lájẹ́ mú ṣe òun látìlárú da nípa da bi makanta ɗaji makanta mu lotu yan da ilimi na ngai wani ce ci ga lima ta kulu na mala taf'aluna kabura maktan inda Allah an ta kulu mala taf'aluna idan maga ilimi ji la tu ilimi ci zuma wani kaga wanda da lotu yan da ilimi ilimi na dinga ji ko kun ga biciu ilimi to yan lotu sai lotu yan ilimi na waje ne insha Allah ta'ala ya gugiya wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga wa daga